addu'a ta 114 ma yaf'alu marra ar-ru'ya aw al-hulm ana yin mafarki in an kwanta ko ko mai daɗi ko marar daɗi. to nan ya raba mafarki kala biyu ar-ru'ya mafarki mai kyau al-hulmu soki burutsun mafarki mafarkin ban tsoro sunansa al-hulmu mafarkin aljanu shedanu al-hulmu mafarkin ka halaka al-hulm ne azghasu ahlamin to me ake so wanda yayi yayi mafarki da daddare ko mai kyau ko mara kyau yayi na farko yan yanfus an ya yi talatan ana so ya yi huri a bangaren hagun ɗinsa sau uku kana tashi ka ji ka shiga cikin wani yanayin marar daɗi ka yi mugun mafarki akwai mafarkin da ka tashi fa sai ka yi numfashi <sighs> ka firgita a tsorace kake sai ka yi zuci ka shiga firgici ina so ku lura da wata gaba nan. yanzu ka duba a bacci ne fa aka sama wani abin da ya tsoratar da kai to ina ga kuma ga da to in ka tashi sai ka yi huri haka hurawa za ka yi ko tup tup tup sau uku hakan dai za ka yi ba tare da ka faɗi wata kalma ba fu fu fu sau uku me yasa haka annabi ya ce ayi wahayi ne Allah ne ya ce masa a ce a ne su yi wataƙila ka iya gane hikimar wataƙila kuma ka kasa ganewa amma dai kai din ka zama mai bin umarni abu na biyu Ya yasta'izu billahi min shaitan bayan ka yi huri sau uku to kuma ka nemi tsari daga shaidan ka nemi Allah ya tsare ka daga shaidan wa min sharri ma ra'a da kuma sharrin abin da ka gani shi ma dai salatan sau uku kamar ka ce ya Allah ka tsare ni daga sharrin shaidan Allah ka tsare daga sharrin abin da na gani daya ya Allah ka tsare ni daga sharrin shaidan ka tsare ni daga sharrin wannan mafarki biyu ya Allah ka tsare ni daga sharrin shaidan ka tsare ni daga sharrin dake cikin wannan mafarki uku wannan da Hausa kenan na uku la yuhaddizu biha ahadan kakka gaya wa kowa mummunan mafarki da kai kakka gaya wa kowa malamai suka ce sai dai in za ka gaya wa malami dan ya maka addu'a ga abin da kake gani na ban tsoro to sai ma addu'a ya baka shawara kai kaza ka daina kaza amma haka kawai mutum ya je zauna a majalisa yana bayanin irin mugga mafarkai da yake haka kawai dan ba da labari bai halatta ba annabi ne fa yace kar a gaya wa dan amma kyakkyawan mafarki fa annabi ya ce duk wanda ya mafarki mai kyau ya halatta ya gaya wani amma wani sai masoyi in Allah ya maka arziki kayan mafarki na albishir mai daɗi duk wanda za ka gaya wani zan masoyinka ne haka annabi ya faɗa wanda kake da shakkar yaya yaya rabu da shi amma wanda kana da garanti masoyinka ne sai ka je ka gaya masa iyaye sun shiga aboki ya shiga amininka ya shiga watakila makocinka ya shiga wanda kake harka da shi ka amintu da shi sai ka ce wani wallahi ga mafarkin alheri da yayi a taimaka mun da addu'a Allah ya tabbatar da wannan abu me yasa aka ce kadda ka gaya wa wanda baya son ka saboda ana jin tsoron hassada hassada kuma tana tasiri idan ana yi maka hassada in ba kana da karkarfan addu'a ba to za ta iya maka illa ga isa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam kun gane wannan to wani abubuwa guda uku din ba mu gama ba akwai saura na ɗaya in mutum ya mafarkin zai yi huri a bangaren hagunsa sa uku na biyu kuma zai yi mai neman tsari duk wannan kaga na shari mafarkin shari ne ko yawwa sannan kuma kar ya gaya kowa sahabin da ya ruwaito wannan abuwa kwaya uku din kawai shine abu qatada ibnu rabi'i sunansa al-haris ibnu rabi'i wasu suka ce sunansa amr bin rabi'i cikatan hadisin manzon Allah ya ce arzu'u ya min Allah wal hulm min shaytan kyakkyawan mafarki daga Allah ne duk wanda ya ga yayi mafarki na kwarai mai kyau to ana mai albishir daga Allah ne fa kar wani ya zo ya ce ma ai shi ya turo a nuna maka ƙarya yake wallahi to annabi ya ce min Allah daga Allah ne soki burutsun mafarki na ban tsoro da firgici da damuwa shi ko mina shaitan manzo Allah ce duk wanda ya ga wani abun da baya so fa idan ra'a dukum shay'an yakrahuhu duk wanda ya ga wani abu a mafarki da baya so falyanfus an yasarihi thalathan ko thalatha marrat wa idha istayqaza وليتعوذ من شرها فإنها لن تضره kai neman tsari isti'aza sau uku daga sharrin abin da ka gani in kai wannan to wannan mafarkin ba zai taba cutar da kai ba ba zai taba cutar da kai ba a wata riwayar annabi cewa ar-ru'ya saliha min Allah kyakkyawan mafarki daga Allah ne fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu in ɗayan ku ya ga abin da yake so to fala yuhaddith bihi illa man yuhibbu kai ya gaya kowa sai wanda yake son sa wa in ra'a ma yakrahu fala yuhaddithu bihi idan mutum ya ga abin da baya so a mafarki to kai ya zantar da shi wal yatful an yasarihi thalathan wal yata'awwaz billahi min ash-shaytani ar-rajim min sharri ma ra'a fa innaha lan tadurruhu haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa wannan hadisi imamul bukhari ya ruwaito shi a cikin sanyinsa to abu na hudu da ake so mutum ya mafarki ya tahawwala an jambihi alladhi kada alai sai ka canja makwancin bangaren da kake kwance ta bangaren sa kai mafarkin sai Allah ya sa ka farka bayan kai waɗannan to sai ka canje yanayin kwanciyar idan kanka yana kallon gabar ne sai ka dawo kalli yamma idan kudu da arewa ne sai ka juya gabar da yamma ka canje yanayin kwanciyar bangaren ko kuma ta bangaren hagun ne ka dawo dama dama ne ka dawo bangaren hagu ka juya shi kuma wannan canja wurin shi ma riwayarsa daban riwayar muslim ne sannan kuma jabir ibn abdullah shi ya rawaito karin nan cewa ai kuma annabi ya ce kuma ka canja wuri kaga yanzu mun samu abu nawa kenan na hudu manzo Allah cewa idan ɗayan ku ya ga mafarkin da baya so duk wannan na mafarkin da ba a so to yayi tofi sannan ya nemi tsari sannan ya canja wurin kwanciya abu na biyar da ake so kai in kai mafarki ya kumu yusalli in arada zalika. tashi kai sallah in kayi niyyar haka tashi kai sallah in kayi niyyar haka shi kuma tashi ai sallah shi kuma abu huraira ne kawo karin riwayar imamu muslim amma fa sallar ta ra'ayi ce tunda kayi mafarki ka ta ka gita kayi waɗannan addu'o'i ko ba ka bane ba to sai ka tashi kai maza kai alwala kai addu'a sai ka daɗa komawa in ka ga dama idan kuma baka ga dama baka ci gaba da baccinka manzon Allah ya faɗa a hadisi cikatan wannan riwayar Abu Hurairah Ya ce idan tarba zamanu in zamani ya kusanto duniya ta tafi an kusa kare ta wanda Allah ce lam ru'yal muslim takrib to zaka ga yawan yawan mafarkin musulmi ba zai zama ƙarya ba ka fahimci maganar nan idan duniya ta zo ƙarshe to yawa yawan musulmi in ya mafarki Allah ya kan mai da mafarkin ya zama gaske da wahala shine lam takad ru'yal muslim takrib da wahala mafarkin mutum musulmi na kwarai ya zama gariya. annabi ya da faɗan wata ka'ida wa asdaqukum ru'ya asdaqukum hadisan wanda mafarkinsa ya fi zamantowa gaskiya a cikinku in Allah ya yadda ya zama gaskiya to wanda ya fi kowa gaskiya a cikin ku in dai mutum a rayuwarsa yana da gaskiya to ka jinjina mafarkinsa in dai ya ce ma ya mafarkin kaza to insha Allah wannan mafarkin gaskiya ne eh to a wannan shi shi aka a ƙarshen zamani idan zamani ya zo karshe eh shi ma kuma karka manta fa duk da wannan ba a bada certificate cewa in wani ya mafarki kuma ya zo da wata shari'a ba ana nufin wasu mubashirat wasu abubuwa na albishir da Allah zai yi maka ya nuna maka a rayuwarka shi ake nufi ba ana nufin wani ya mafarki ya je kawo wani abu na addini ya ce mutane ga shi ba ai annabi ya gama kawo komai to ba mu da bukatan mafarkin wani annabi ya kawo komai wanda ya mafarkinsa ya fi zama daidai wanda ya fi ku gaskiya bayan wannan annabi ya ce wa ru'iyal muslim juz'un min 45 juz'an min an-nubuwa mafarkin musulmi wani bangare ne na annabta musulmi fa yace ru'iyal muslim musulmi mai aqida mafarkin musulmi wani bangare ne na annabta wato cikin bangarorin annabta an kasa kasa kasa wato 45 to ka iya daukan kashi daya ka bayar cikin fassarar mafarkin musulmi manzo Allah yake ce akwai ar-ru'ya salihah bushra min Allah farru'ya thalath mafarki kala uku ne akwai ar saliha jama'a duk wanda ya kyakkyawa mafarki annabi ya ce bushra min Allah Allah ne yake masa albishir ka ka samu ka'ida ba sai ka wahal da kanka ba duk ranar da kai wani mafarki mai daɗi to wannan albishir ne daga Allah sai ka tsaya kai tunanin mafarkan da kai ta yi na alheri sai ka gode wa Allah amma fa kada mafarkin da ka yi din na alherin ya sa kuma ka canja ka ɗauka ai kai din ma wani ƙaramin waliyi ne kai ma ba dama ne ai Allah ya nuna maka a mafarki kai kaza ne dan ba mamaki Allah ya nuna ma a mafarki gashi nan an shiga gidan aljanna kaga kaza kaza kaza kaza ka zo ka nuna mutane to ai ku kun riga kun tsira ma eh fala tuzakku anfusakum to ya kamata a kiyaye ka san dan adam akwai zarmewa eh kar wani ya je wannan ya je ya ce ai shi ba dama ne ba wani kana da matsala har yanzu yawwa za Allah yake cewa wa ru'ya tahzin mafarki na bakin ciki tun mafarkin bakin ciki mina shaitan daga shaidan ne duk wanda ya mummunan mafarki to ya sani cewa shaidan ya abokance shi a wannan dare sai ya nemi tsari kuma an gaya masa yadda zai sannan kuma wa ya ma yuhaddisu almar'u nafsahu akwai mafarkin da ake mutum ya saba yana ta maimaita abu yana zantawa ransa ka sa wani abu a ranka to zaka iya yin wannan mafarkin haka ne kuma baka bane duk abin da ka sa shi kana ta rike shi kana ta maimaita sai ka zo ka kai mafarki a kansa to shine annabi ya ce irin wannan abin in ya faru in ka ga abin da baka so to ta shiga sallah kar ka je ka ba mutane labari so jama'a wannan kun ga hadisin a dunkule ya nuna mana irin abubuwan da suke faruwa na mafarki tsakanin mu da mu da ubangijin mu tabaraka wata'ala kuma mun yi bayani cewa ɗayan ku zai iya yin mafarki wato ya ga abin da baya so to kai ya faɗa wa wani kai shiru sai dai in din neman tsari ko din neman magani